wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 23 ga watan Sha'aban. hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ya yi daidai da sha shida ga watan sha shida ga watan mars shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu fadali abubakar بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم باب فلنا أبو بكر باين من زن الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر بودك عبد الله بن عمر الله يقارى مزيدا كان قال كنا نخير بين بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم yace ya kasance muna fifitawa tsakanin mutane muna fifitawa tsakanin mutane a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa nukhayyiru aba bakr thumma umar ibn al-khattab sai mu fifita abubakar sa'annan umar an gani muna fifita abubakar farko sa'annan umar shine na biyu radiyallahu anhuma ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم فأنه عثمان بن عفان الله يقارى مبيدا يدا gane to a nan wajen kaga wannan hadisi ya fito fili ya nuna mana cewa bayan manzon Allah a cikin sahabbai ga baki daya babu wanda yake da daraja na abubakar radiyallahu anhu an gane wannan ku sannan a cikin ruwaya na ainihin na abu daud ko kuma abin nan sai eh, a cikin ruwaya na abu daud ta hanyar salim daga ibn umar yake cewa kunna na kul wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajjun mun kasance muna faɗa alhali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye muna cewa abdalun nabi a abdalun ummatin nabi ba'adahu abubakar summa umar summa usman muna cewa biyayyen al'umman annabi bayan manzan Allah shine abubakar sa'annan umar sa'annan usman sannan tabarani ya ƙara a cikin ruwayensa. sai manzan Allah ya ji labarin haka falayun kirhu baya inkarin shi annabi yana jin labari ana cewa bayan annabawa wanda ya fi daraja abubakar sa'annan sai umar sa'annan sai usman ko manzan Allah yana jin haka baya inkari wannan sai ya zama to kaman takariri kenan sannan a haisama ya ruwaito ibn Suleiman a cikin Faza'ilu sahaba ta hanyar Suhail bin Abi Salih an abi an ibn Umar radiyallahu anhu yana cewa kunna naqul idza zahaba Abubakar wa Umar wa Uthman tisa wannan mun kasance muna cewa idan Abubakar ya tafi da umar da usman din suka tafi to mutane sun zama daidai an gani idan abubakar da umar da usman suka tafi to mutanen duniya sun zama daidai na zamanin kenan sahabbai sun zama daidai an gani fa yazma nabi zalik fala yunkiru manzon Allah yana jin wannan magana a baya inkare shi in mun duba wannan hadisin da kyau an ambaci Abubakar umar da usman amma an yi shiru dangane da aliyu bin abi dalib radiyallahu an an wannan ku a cikin wannan hadisi akwai ainihin fifita usman bayan abubakar da umar cewa bayan abubakar da umar wanda ya fi daraja a cikin sahabbai shine usman bin affan radiyallahu an kamar yadda yake mashhurin zance wajen jumhur na ahli sunna amma an samu wasu daga cikin salaf sun tafi zuwa ga fifita aliyu bin abi talib akan usman an gane ku akwai daga cikin salaf masu ganin a wajen daraja farko abubakar sannan na biyu umar dan khattab radiyallahu an sannan na uku ali bin abi talib sannan na hudu usman bin affan daga cikin malamai na salaf wanda suke da wannan fahimta akwai sufiyanu sauri duk da ana cewa wannan fatawa ya janye daga gare shi farko yana ba da wannan fatawa amma daga baya ya janye sannan wannan shine fahimtar ibn kuzaima da kuma wasu bangare daga cikin malamai gabaninsa da kuma bayansa amma akwai malaman da suke da fahimtar cewa tsakanin usman bin affan da aliyu radiyallahu anhu ma babu wanda ya fi daraja dukan su gaba ɗaya darajar su ɗaya ne daga cikin masu wannan fahimta akwai imamu malik a cikin mudawwana shi imamu malik yana ganin kada ka ce komai dangane da usman da aliyu dukan su gaba ɗaya suna da daraja sannan an samu wasu daga cikin malamai sun bi imamu malik akan wannan fahimta daga cikinsu akwai yahaya al-qassan yahaya al-qassan shi ma yana da wannan fahimta din daga cikin malamai mutaakhiri wanda suka zo daga bayan salaf da suke da wannan fahimta akwai ibnu hazm al-andalusi az shi yana ganin tsakanin usman da aliyu wato babu wanda yafi wani kawai an gani amma hadisin da muka karanta din nan hujja ne na jumhur jumhur wanda suke da fahimtar cewa abubakar farko sannan umar sannan usman an gani amma ibn abdulbar al-malik Allah ya masa rahama ya yi suka dangane da wannan fahimta din an gane ko shi ya dogara zuwa ga abin da ainihin ya yi kaito daga harun bin ishaq cewa samitu ibn ma'in ya ƙul na ji ya haya ibn ma'in yana cewa man ƙala abubakar wa umar wa usman wa ali wa arafa li aliyin sabiqiyatahu wa fadlahu fa huwa sahibu sunna duk wanda ya ce abubakar farko sannan umar na biyu sannan usman sannan ya ce ali bin abi talib sannan kuma wa arafa li aliyin sabiqiyatahu ya sani game da aliyu sabikansa cewa aliyu yana da sabika kuma ya sani game da aliyu falalansa fa sahibu sunna wannan ma abocin sunna ne an gari ala yace fa zakartu lahu man yaqulu abubakar wa umar wa usman wa yaskutun sai na gaya ma yahya bin ma'in nace akwai mutanen da suke cewa abubakar sai umar sai usman sai su shuru an gane suna cewa kawai a cikin sahabbai an ce abubakar umar usman sauran sahabbai ba a fifitawa tsakaninsu suna yin shuru sai ya ce sai na tambayi ya haifin mai zai ce kan wannan shi ne sai shi ya haya ba ta fatakalla mafihim bi kalamin gari sai ya gaya musu magana magana mai tsabi cewa wani irin magana ne wannan ka ce wai idan aka ce abubakar umar usman shi kenan sauran sahabbai ana yin shiru a kansu ba a fifita a tsakaninsu ya faɗi magana mai kaushi cewa ina ne kuka ajiye aliyu bin abi talib radiyallahu an sannan shi ibn abdulbar ya kawo wannan magana to sai aka yi masa ta'aqibi cewa ya haibin ma'in ya yi inkarin ra'ayin wasu mutane ne ba wai ya yi inkarin hadisin ba ne ya yi inkarin ra'ayin wasu mutane ana kiransu al-usmaniya su yan usmaniya daga cikin banu umayya su ne wanda ba sa ganin darajar ali bin abi talib an gane wannan ku su suna ganin ali bin abi talib ba shi da wani daraja to saboda haka fatakallama fihim bi kalamin galil sai musu magana mai kaushi saboda wayantaki suna aliyar suna tauye ali bin abi talib radiyallahu an an gane ku shine ibn hajar ke cewa wala shakka fi anna man iktasara ala zalik wa lam ya'rif li ali ali bin abi talib fadlahu babu shakka duk mutumin da ya takaitu akan nan wajen bai san falalan ali bin abi talib ba fahuwa huwa mazmum wannan abin zargi ne yana da aƙida ta bid'a tare da shi an gane ya kamata a zuciyanka bayan ka ambaci Usman bin Affan ka ce sannan sai Aliyu bin Abi Talib radiyallahu an to duk mutumin da yake da Aliyu bin Abi Talib da sauran sahabbai duk darajar su ɗaya ne wannan yayi kuskure mai girma ah saboda idan ya ce duk darajar su ɗaya ne shin da sigarin sahaba da kuma manya-manyan sahabbai darajar su ɗaya da sabon da suka fara musulunta sabiqun al-awwalun da sabon da suka musulunta daga baya darajar su daya da sabon da suka halarci yakin badar su 313 da sauran sabon da ba su halarta ba darajar su daya da sabon da suka halarci Bai bai'atul ridwan da wa'anda ba su halarta ba darajar su daya kaga ba zai yiwu ba suna ka wannan magana akwai abin dubawa a cikinsa an gane a shi ibn abdulbar almaliki ya yi da'awon cewa wannan hadisin wai ya saba wa maganar ahalus sunna wanda ke cewa ali bin abi talib shine fiyayyen mutane bayan usman bin affan radiyallahu an yace fa innahum ajma'u ala anna aliyan afdalul khalq da salasa su ahlus sunna sun yi ijma'i cewa ali bin abi talib shine fiyayyen halitta bayan na uku ودل هذا الإجماع ودل هذا الإجماع على أن حديث ابن عمر غلط yace wannan ijma'i din ya nuna mana cewa wai hadisin ibnu umar din nan ke cewa kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam mu mun kasance muna fifita tsakanin mutane a zamanin annabi fa nukhayyiru ababakar sai mu fifita wa abubakar summa umar sannan umar bin khattab ثم usman بن affan an gane radiyallahu عنه a nan wajen bai ce summa aliyan ba an gane wannan ku sai shi yake cewa to ijma'in ahlus sunna ya nuna wannan hadisi kuskure ne shine magana ibn abdul bar an gane wannan ku wa in kana sanad ilayhi sahiha duk cewa isnadi zuwa ga ibn umar ba ya inganta tabbas abdullahi bin umar ya faɗi wannan magana an gane to amma kasancewan sahabbai suna yin shiru wannan kuma baya nuna aliyu bin abi talib ba shi da daraja wannan baya nuna aliyu shi yafi daraja baya nuna cewa aliyu ba shi yafi daraja bayan usman ba ai bayan wannan magana kuma akwai wasu hadisan ai za a tattaro hadisan ne da wannan hadisin da sauran hadisai da suka nuna falalan aliyu bin abi talib bayan usman sai a yi jam'i tsakanin su idza amkana al-jam'u fala yusaru ila ghairi an gano wannan ku na'am babu qawli babu qawlin nabi sallallahu alaihi wa sallama law kuntu muttakhidan khalila babu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam law kuntu muttakhidan khalila da na kasance zan riki wani badadai qala huwa abu sa'id wato wanda ya faɗi wannan magana shine Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم يشي لو كنت متخذا من أمتي خليلا دا ناقصا شيء زرق ونبا دا دقى شيء الأمة لاتخذت أبا بكر دا نارك أبو بكر رضي الله عنه ولكن أخي وصاحبي سيدي أبو بكر تنقوانا لي كما صحابينا لي dan uwana ne a cikin musulunci kuma sahabina ne bal ma babban sahabina نعم حدثنا معلى وموسى قال حدثنا وهيب عن أيوب وقال ولو كنت قال ولو قال لو كنت متخذا خليلا حدثنا معلى بن أسد وموسى بن إسماعيل عن أيوب التبوكي قال حدثنا وهيب عن أيوب لكن تبقى to na'am wa qala law kuntu muttakhidan khalila manzon Allah ya ce da na kasance zan riki wani badadai la takhastuhu khalila da na riki Abubakar radiyallahu anhu ya zama to khalil dina kamar yadda na gaya mana satin da ya wuce shi kalma na kulla shi kulla shine a alama maratibul mahabba shine mafi daukaka daga cikin martaba na soyayya duk mutumin da ya rike ka khalil to ba da shi da wani masoyi da ya wuce kai an gane wasu daga cikin hausa suna cewa so hana ganin laifi da na kasance zan riki wani so hana ganin laifi wanda ba ubangiji na ba da zan riki abubakar kuma idan manzan Allah ya riki wani mutum wanda ba ma'asumi ba ya rike shi a matsayin khalil idan fa yayi laifi ba zai ga laifin shi ba na fatan gani soyayya ya kai makura irin ya kai matakin da ko da ma ya yi laifi idan ka ya riga ya yi rufe da soyayyansa tushe sa manzan Allah bai riki wani dan adam wanda yana iya dacewa yana iya kuskure ya rike shi a matsayin khalil ba amma sai ya rike ubangiji a matsayin khalil kaga daidai kenan amma babu laifi shi manzan Allah kai ka rike shi a matsayin khalil kai amma shi ba zai rike ka a matsayin bai ba khalil walakin ukhuwatul islami afdal sai dai yan uwantaka na musulunci shi yafi tsakani na da abubakar akwai yan uwantaka na musulunci حدثنا قتيبة حدثنا Abdulwahab الوهاب عن أيوب مثله عبد الوهاب يا daga Ayyub misalinsa kaga wannan hadisin ya ƙara tabbatar ma Abubakar cewa bayan manzanni gaba ɗaya ba mai darajar Abubakar kuma ya ɗan yi ishara cewa bayan manzan Allah Abubakar ne ya zama khalifa نعم حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة إيه. قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد عبد الله بن أبي مليكة يا ربو توسيكا زوا ابن ابن الزبير سنة mutanen kufa sun rubuta wasiƙa zuwa ga abdullahi bin zubair suna tambayan shi game da kaka فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ce amma wannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law kuntu muttakhizan min hadhihi al-ummati khalilan da na kasance zan riki wani badadayi daga cikin wannan al'umma takasso, da na riki Abubakar to amma kasancewan ni a matsayina na manzon Allah baya cancanta in riki wani badadayi in ba ubangiji na ba shi ne dalilin fa da yasa ba rikiwa ba Abubakar ashe ya nuna a cikin sahabbai babu wanda yake da daraja irin na abubakar a wajen manzan Allah to tun da dai ba mai daraja a wajen manzan Allah kamar shi to a wajen mu ba min babu aula anzalahu aban yani ababakar wato ya saukar da shi ya saukar da wannan magana zuwa ga ababakar ya'ani aban ai anzalahu aba ya saukar da shi ga ababakar kenan حدثنا الحميدي ومحمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن حسين سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن محمد بن جبير بن مطعم daga baban shi qala adat imra'atun nabiy sallallahu alaihi wa sallam yace wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa amaraha an tarji'a ilai bayan sun tattauna tattauna mai tsawo sai ya umurce ta ta dawo zuwa gare shi nan gaba ya sa mata lokaci cewa ta dawo zuwa gare shi qalat ra'aita in ji'tu wa lam ajdik sai ta ce maza ya rasulullah to me zaka ce in na dawo ban same ka ba ka anna me zaka ce in na dawo ban ganka ba yanzu ya za a yi ka annaha taqulu al-maut kamar tana cewa me zaka ce in na dawo lokacin ka rasu ba yaya za a yi waye zan samu qala alaihi salam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in lam tajidini fati ababakar idan har baki same ni ba to ki je wajen abubakar ne siddiq radiyallahu an an gane yayi in dai baki same ni ba to ki je wajen abubakar kaga anan kamar yana yin ishara kenan cewa in ya bar duniya wanda zai zama to khalifansa wanda zai zama to wakilinsa shine abubakar dan bai ce in baki same ni ba ki samu kowa sai ce ki samu abubakar radiyallahu anhu kaga wannan magana ne mai karfi wanda ke nuna mana lallai manzan Allah ya yarda da Abubakar duk wanda manzan Allah ya yarda da wakilcin shi kuma mun yarda da shi an gane wannan ko manzan Allah ya yarda wannan mata ko da bayan ya rasu a samu Abubakar kawai ya zartar da abun ya yarda na'am حدثني أحمد بن أبي الطيب حدثنا إسماعيل بن مجالد حدثنا بيان بن بشر عن بغت بن عبد الرحمن عن حمام قال يقول ammaran yaqul naji ammar bin yasir radiyallahu anhu yana cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ma ma'ahu illa khamsa naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu kowa tare da shi face mutane biyar illa khamsatu a'bud sai lokacin da manzon Allah ya fara awa farko farko na zo na tarar babu kowa tare da shi in ji ammar bin yasir sai dai wasu bayi guda biyar kawai su bayi ne ba wai masu yanci ba ne su biyar su suka musulunta a lokacin wa mra'atani wa abubakar da mata guda biyu da abubakar a gani a lokacin su ne a duk duniya gaba ɗaya su kaɗai ne musulmai bayi guda biyar da mata guda biyu da abubakar suna bata gane wannan to wannan shine hujjar masu cewa abubakar radiyallahu anhu ya riga aliyu bin abi talib musulunta saboda amma bin yasir a nan wajen ya ce ya ga manzan Allah lokacin da shi ya zo ya musulunta babu kowa tare da shi face bayi guda biyar da mata guda biyu da abubakar ina aliyu kenan zahirin wannan magana a wajen ammar bin yasir a lokacin aliyu bai musulunta ba an gani duk da malamai na sunna sun tattauna sosai wai shin da aliyu bin abi talib da abubakar wayar ga musulunta an gani to bayan an tattauna kai ya ɗau zafi kowa ya kawo nashi hujjoji da sauransu sai aka tsaya tsakiya sai aka ce daga cikin mata wanda suka fara musulunta khadija radiyallahu anha daga cikin dattawa wanda suka fara musulunta abubakar daga cikin ƙananan yara wanda suka fara musulunta ali bin abi tsali. daga cikin bayi ya ka ambaci su kuma bayi an gane wannan ko to wannan ne yadda aka yi jambi a cikin manya abubakar ya fara musulunta a cikin samari ƙananan yara ali bin abi shi ke na kawai daina jayayya an gane wannan ko حدثني هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا زيد بن واجد عن بسر An عبيد الله عن Idiri. An أبي eh. darda عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنكر أودك أبي الدرداء الله يقارى مبيتا قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتي ناكسا شيء إنا زولي أوجن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه سيغا أبو بكر يا فسكنتو yana rike da gefen tufafinsa ya fuskanto a rikice yana rike da gefen tufafinsa hatta abda an rukbati har sai da ya gurfana akan gwiwansa yana zuwa kawai sai gurfana akan gwiwansa fa nabiyu an sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce. amma sahibukum faqad gama fa sallama kai amma dan uwanku ina ganin ya kutsa cikin wani husuma dan uwanku ya kutsa cikin teku na husuma da ganin shi baya cikin hayyacinsa ina ba san gane wannan annabi da ya ga yanayin abubakar sai ce lalle abokin kudin nan lalle ya kutsa cikin teku na husuma kenan hankalin shi ba kwance yake ba sun samu matsala da wani wa qala in inni kana bayni wa bain ibn al-khattab shay to abubakar radiyallahu anhu yana zuwa fa sallama sai ya sallama duk da cewa hankalin shi ya tashi ba an gane hankalin shi ya tashi amma hankali bai gushe ba yana zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya sallama wa qala yace ya rasulullah inni kana baini wa baina ibn al-khattab shay'un lalle ya kasance tsakanin ni da Umar dan Khattab akwai wani abu na husuma na rashin fahimtar juna yanzu na zo ne ina so ka shiga tsakaninmu mu fa asra'tu ilayhi thumma nadimtu sai nayi gaggawa zuwa gare shi wani abu ya hada ni da shi sai nayi gaggawa na gaya masa maganar da bai dace ba kun gane ko shedan ya dan fuge ni sai na gaya ma Umar maganan da bai dace ba daga bayan sai na yi nadama kenan mutumin kirki dama sharaɗi ne kada ya kuskure na yi sharaɗin mutumin kirki shi ne wato idan ya yi kuskure nan take ya gane kuskure ya gyara an gane amma ba sharaɗi ba ne don kai mutumin kirki ne a ce ba za ka aikata wani abu na kuskure ba kun gare abubakar a wajen imani babu kamansa amma ga shi nan wani abu ya haɗa shi da umar ɗan khattab nan take ya gaya ma umar maganar da bai dace ba daga bayan sai ya gane bai kyauta ba da ya gane bai kyauta ba shine sai ya zo ya yi nadama akan wannan abin da ya aikata an gane to a koda yaushe idan kuna wani abu ya haɗa ka da wani sai ka faɗi wani magana da bai dace ba kada ka ji nauyin ka dace ka zo ka ce da Allah ya haƙuri an gane wannan ku kada ka ji nauyin ka yi tarafi'i eh gaskiya da a kaza da na faɗa ban kyauta ba don Allah ka yabe mu an gani innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytan tazakkaru fa idza hum mubsirun lalle wayannan masu takawa idan wani mai gewaye daga cikin shaytan ya shafe su tazakkaru sai su tuna nan take fa idza hum mubsirun sai su dawo su gane su gyara ayyukan su tuba shi mutumin kirki babu wanda ya ce wai mutumin kirki baya aikata kaba'ira ko saga'ira babu wanda ya ce wannan don wasu sun ya ce kai mutumin kirki ne to har abada ba za ka yi zunubi ba haka ne shi yasa ibn taymiya ya ce duk da yadda muke mutunta sahabban manzon Allah ba yadda muke mutunta su kada ku yi tsammani cewa mu ahlus sunna mun dauka sahabbai sun kubuta daga manyan zunubai ko kanana yace la sahabbai za su iya aikata manyan zulubai da kanana amma suna da wani irin sadiqa suna da wani irin falala wanda ke wajabtar da a gafarta musu abin da ya faru in ma ya faru din har ma akan gafarta musu abin da ba a gafarta mu wanda suka zo bayan su kenan ba sharadin sahabbai bane a ce su zama masumai sahabi zai iya yin kuskure amma yana da ayyukan alkhairi da suke wajabtar da gafarta masa wannan kuskure in yayi innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan ko lalle waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu suka yi jihadi fi sabilillah ngani ko sun yi hijira a sun yi imani farko suka yi hijira sannan suka yi jihadi su waye wannan muhajirun sannan na awo wa nasaru da waɗanda suka tattaro muhajirun kuma suka taimake su an gane suka ba su masauki suka ba da dukiyansu da ƙasarsu da ransu don ganin cewa sun isar da saƙon Allah to nan gaba ɗaya ula'ika humul na haqqan wayannan su ne mu'minai na gaskiya haka Allah ya kira su sai Allah ya ce to in suka yi zunubi ba in suka aikata kaba'ira ba ko suka aikata saka'ira ya za a yi a zage su ko a ci mutuncinsu da ya ce lahun magafiratun wa rizqun karim suna da wani irin gafara na musamman da kuma arziki mai girma shine aljanna an gani kaga sai Allah ya ce lahun magafiratun Amin min zunubihim kenan suna yin zunubai ko wallazi ja'a bis sidqi wa biyu. bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una inda rabbihim wa zalika bi jaza'ul muhsinin sai Allah yace li yukaffira Allahu anhum aswa aswa allazi amilu Allah ya yi haka ne don ya kankare musu mafi munin abin da suka aikata kakacin da an mafi muni dole ne ka ba'ira ne misali in sun aikata manya-manyan zunubai Allah zai iya kankare musu saboda mai saboda sabiƙa da falala da gudunmawar da suka ba musulunci an gano wani ko to babu ba sharaɗin mutum bane a ce wani mutumin kirki ne a ce shi kawai ya zan mala'ika mai fuffuke ba zanibi. a sharaɗi shine wallazi na iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun shine sharaɗi in kai zunubi ka gane kuskurenka ka yi sauri ka janye ka tuba an gane wannan ku to kun ga abubakar yana daga cikin masu irin wannan sifa din an gane fa asra'tu ilayhi thumma najimtu nayi gaggawa zuwa ga Umar na gaya ma Umar maganar da bai dace ba sa'annan sai nayi nadama fa sa'altuhu an yaghfira li fa aba alayya sai na roki Umar din ya gafarta mun sai Umar yace ba zan yafe maka ba ina fatan gani kenan aboki da aboki ba wanda haka suke amma sun samu sabani har ma shi sai abokin ya ce da Allah kuskure ne ya sai mai mace ba zan yafe maka ba wallahi san ba zan yafe maka ba kenan Umar ya ji zafin abin da Abubakar ya masa an gane wasu ko fa aqbaltu ilai to shine zo na kai kara zuwa gare ka ya rasulullah shi Abubakar me yazo yi yana so annabi ya roki Umar annabi ya roki Umar cewa da to Umar da Allah ka yi hakuri tunda yayi nadama a yafe mishi to shi ne ba wai ya kai kara a yi ma'umar kata kata ba ne amma kuma ya faru daga baya kawai ya gizi Allah ka ya ababakar sai annabi ya ce Allah zai gafarta maka ya kai ababakar ya gafirin lahu laka ya ababakar ya gafirin lahu laka ya ababakar talata ce Allah zai gafarta maka ya ababakar Allah zai gafarta maka Allah zai gafarta maka ya faɗa haka so uku an gani Umar ya ga fuskar manzan Allah ya canza ثم إن عمر ندم sannan daga bayan sai Umar yayi nadama da ya ga yadda fuskan Umar ya canza yadda inda fuskan manzo Allah ya canza fa ata manzila Abi Bakar sai je gidan Abu Bakar radiyallahu anhu fa sa'ala asamma Abu Bakar sai ya tambaya shin Abu Bakar yana nan fa qalu la kace a'a baya nan fa ata ila annabi sallallahu alaihi wa sallama fa sallama sai kara dawowa wajen annabi sai ya sallama ya ji tsoron ya dumfari annabi tunda ya ga annabi ya yi fushi sai ya je wajen abubakar don ya nemi yardansa in abubakar ya yarda sai su dawo wajen annabi da shi sai ga shi ya ga abubakar baya nan sai ƙara dawo wajen manzan Allah hankalin shi ya tashi فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر sai fuskan annabi ya kama canzawa yana yankwanewa annabi ran shi ya ɓaci yaya za a yi a ɓata ma abubakar rai eh, yaya za a yi mutum irin abubakar a ɓata mishi rai hatta ashfaqa Abu Bakar fajata ala rukbatai har Abu Bakar ya firgita shi yayi laifin. amma sai ya firgita ya gurfana kan gwiwar gwiwansa bai san san da ya fadi kansa ba fa qala ya rasulullah ya ga fuskar annabi ya canza gaba daya sai ya gurfana sufaye na taba jin wani sufi a maulidi yana kafa hujja da wannan akan halaccin durkusu cewa ga abubakar nan ya durkusa wa manzan Allah to shin wannan wannan magana durkusu ake yi menene ya faru hankalin shi ya tashi ya rude da ya ga annabi ya yi fushi bai san san da ya faɗi ƙasa ba A gane nan ba ana maganar durƙuso ba ne wajen gaisuwa a inda durƙuso ne wajen gaisuwa tun farkon zuwan shi me yasa bai durƙusa ba sannan in kun ce durƙuso ne cewa to menene hukuncin wanda ya zo gaban babba bai durƙusa ba ya yi laifi in ka ce ya yi laifi to me za ku ce game da hadisin nan na wata rana manzo Allah yana hudu ba ranar juma'a sai ga wani bakawai ya zo wajen annabi an ce sai ya shiga ya shiga ta wani kofa sai ya tsaya gaban manzo Allah annabi yana hudu ba ya tsaya gaban shi yace ya rasulullah halakatil amwal wa qata'atis subul fada'ullaha kaza kaza an yujisana ya rasulullah dukiyoyi sun hallaka hanyoyin abinci ya yanki ya rasulullah ka roƙa mana Allah ya agaza mana ya sauka mana da ruwa to wannan bawan Allah kuma da ya zo bai zuku ba shi ya yanzu ya kyauta ko bai kyauta ɗan bai kyauta ba ya halatta da duk sahabbai suka kyale shi ya halatta da manzan Allah ya kyale shi ta akhirul bayan an waqatil haja la yajuz da sahabbai sun ce kai ba kana gaban annabi bane me yasa baka zuku ba babu wani hadisi da ya nuna mana cewa in zaka gaida wani babba sai ka durkusa in dai ka zo kaga wani babba a zaune kai ma kana iya zaunawa an gani wannan durkusawan ba shi daga cikin usulubi na mutuntawa ko girma a mahanga na musulunci al'ada ne na wasu kabilu din ina ba san gane wannan فقال يا رسول wallahi ana انا كنت اظلم Ya rasu رسول الله kai hakuri ni ne fa na fi zalunci ni na fi laifi ji abubakar ba shi ya yi laifi ba ya rasu laka ya fi mishi فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ba'athani ilaykum fa qultum kadhabta to daga bai ku sani daga yau ku sani daga yau Allah ya aiko ni da gaskiya duk duniya kuka ce nayi ƙarya wa qala Abu Bakar sadaka Abu Bakar yace nayi gaskiya an gane duk duniya gaba ɗaya a lokacin nan an gane Allah ya aiko ni da gaskiya duk duniya kowa ya ƙaryata ni Abu Bakar ne kadai gaskiya ina fatan gane wasu da yawa daga cikin ku suke yi da ni wasu da yawa kafin su musulunta sun bani wahala kamar umar din ko ai sai da ya ba manzo Allah wahala kafin ya musulunta sai da ya ba sabon manzo Allah amma shi Abubakar annabi na gaya mai cewa Allah ya aiko ni da sako yace kai gaskiya shine zai ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wasu ce an saukar da wannan aya zuwa ga Abubakar radiyallahu anhu duk da cewa al'ibra bi umumin lafaz ne la bi khususin sabab kun gane wannan ku duk duniya gaba daya Allah ya aiko da gaskiya kowa yace nayi ƙarya Abubakar shi kadai yace nayi gaskiya Abubakar bai tsaya jayayya da ni duka bayan musulunta amma sauran mutane sai da suka dan tsaya aka dan ikitaka dan daga bayan suka musulunta wa wasani bi nafsihi wa mali kuma ya taimake ni da kansa da dukiyarsa ashe duk mutumin da ya taimaka wajen yada da'awa ya zama shi ne farkon wanda ya fara shan wahala wajen yada da'awa da kanshi da dukiyansa ba za ka manta da shi ba an gane wannan ko yau wa kaga manzan Allah bai manta da irin wahalar da Abubakar ya sha ba lokacin duk duniya gaba ɗaya fa an kare sa manzan Allah duk duniya gaba ɗaya kafirai ne daga manzan Allah sai Abubakar kuma wannan kuma ya ƙara nuna mana har ila yau cewa Abubakar shi ya fara musulunta an gane duk da kuma in kaji ana magana kuma na aliyu sai kuma ka manta da wannan to akwai tattaunawa sosai shi yasa malamai suka yi wannan jam'in kawai to a daina tattauna wannan kawai a daina jahiliya a ce kawai cikin manya masu shekaru abubakar kawai samari matasa a ce aliyu a cikin mata a ce khadija ina ba gane wannan to haka haka haka haka idan kawai jahiliya ya dan kare kowa ya haka lajin hankalin kowa ya dan kwanta fa hal antum sabiqu li sahibi shin ku za ku kyale min sahabi na ko za ku kyale min shi ba za ku kyale min sahabi na ko za ku kyale min ba kaga yanzu nan gaba ko da wakati yi laifi sai ka shi hakuri an gane gudun ma wanda ya ba musulunci yana hukunta in yayi kuskure kadan manta ku fahimci wannan abun ba wai annabi ya ce bai yi laifi bane dan laifin da yama ka duba wahalan da ya sha dan musulunci ya ci gaba da ba da irin wannan wahalan da ya sha da gwagwarmaya ba da kai din nan baka tsinci musulunci ba fa in yi maka laifi kaɗan yafe mishi shi yasa daga cikin wasiyan da manzan Allah ya yi kafin ya bar duniya dangane da mutanen Madina ya ce don Allah mutanen Madina sun yi kokari sosai ga musulunci ku dinga ɗan kau da kai ga su kuna ɗan yafe musu ashe idan mutum ya yi gwagwarmaya ya sha wahala ya yada addini sai ya zo ya yi wasu irin kurakurai to ya kamata a dinga ɗan daga mai kafa sa'annan kuma ana yin nasihohi ta hanyar da ya dace ba kamar yadda mutane suke yanzu ba sai wani ya kalli malami irin malaman gumi ya ce ba wani abin da yawa sunna ka duba irin wahalar da malaman gumi sha wajen sunna lokacin duk duniya duk najeriya gaba daya sufaye ne shi kadai ya tashi ya fara musu inkari lokacin za a taru malamai a zazzage shi shi kadai za a taru a kan shi a yi mishi barazana cewa sai ya wulatanka ba yana zagin waliyai ba sai ya ga ƙarshen shi na a sosai kuwa ya je kano mutanen kano suka ce babu wanda zai shiga musulun izala kano har abada izala ba za ta shiga kano ba da ya je kano ta'aziyya ya je ya je wani ta'aziyya aka jefe shi aka fasa motar shi da kyar aka kwashe shi Suna batan gani gane to daga baya kuma saboda ya ɗanyi wasu kurakurai sai wani ya zama to ba zai taga masa kafa ba suna batan gane wannan malamin sunna idan ka san wannan malamin ya yi ƙoƙari wajen yada sunna ya yi ƙoƙari wajen yada salafiya sai ka gan shi da wasu kurakurai ka ɗan kau da kai amma kuma wannan fa bai hana ka nuna fa wannan abin kuskure ba ne amma kada ka dinga cewa malaman banza kawai bai sai wa musulunci kaza kaza kaza kaza kaza suna fatan gane wannan yana za ga wasu samari masu da'awan salafiya haka suke yi sai ga ba su da wani abin da za su yi ga malami face cin naman shi akwai wanda su in malami ba nasu bane malamin su in yi kuskure za su rufe malamin da ba sa so dan laifi kaɗan ya yi su mai da shi shirka sai ta yadawa su bata wannan su bata wancan su bata wancan su suna so malamin su yayi sama shi kuma ɗaya malamin yayi ƙasa wannan kuskure ne an gane malaman sunna malaman sunna ne yadda kake ji da malamin ka haka wani yake ji da nashi an gano wannan bangaranci da wariya ka nuna cewa kana so ka ringa wani wariwa kana so ka ringa cutar da wasu kana sukan malamin su kana yaban naka ya nuna ba salafiyan kake ina hakika ba ya nuna burinka kana da wani buri ne na bangaranci ko wani kungiyanci ko da wani agenda da kake da shi daban naka da kake da shi Allah shi kiyaye na'am magatai ya faɗa haka so biyu fa ma'udiya ba'daha to tun daga lokacin ba ƙara cutar da Abubakar ba ko da abubakar ya yi wani kuskure sai kun fa in fa manzan Allah ya sani fa mun yi fushi da shi ba kun san manzan Allah yana fushi da fushin shi yanzu wannan fushin da manzan Allah ya yi da fushin shi yana nuna yana goyon bayan abubakar ya ci gaba da yi ne a'a wato mutum yana da alkhairi dubu sai ya yi kurakurai biyar sai kuka ɗauki biyar ɗin nan kuka manta da dubun nan kun yi adalci ba ku yi ba na'am حدثنا معل بن عثري حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد الحذاء حدثنا عن أبي خالد الحذاء يا شيخ حدثنا عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه يا شيخ عمرو بن العاص رضي الله عنه يا بان الأباني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش جيش ذات الثلاث ولله النبي صلى الله عليه وسلم يا أيكيشي zuwa ga sojoji runduna na zatu salasin wani yaƙi ne da aka yi ana kiran shi gazwatu za ta salasin annabi ya aiki wa ya aiki amru bin al-as radiyallahu an fa ataitu fa qultu ayyun nasi ahabbu ilay sai amru ke cewa sai na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nake tambayan shi ayyun nasi ahabbu ilai. a cikin mutane wa ya fi soyuwa zuwa gare ka ya rasulullah qala aisha yace aisha a cikin mutane na fi son aisha radiyallahu anha fa qultu min rijal sai nace ya rasulullah wannan daga cikin mata kenan to a cikin maza fa fa qala abuha sai ce mahaifinta mai mahaifinta abubakar a cikin mata ya fi son aisha a cikin maza ya fi son wa abubakar to yanzu da aisha da khadija waye bi daraja kaga dai nan wajen an tambaye shi a cikin mata sai ce aisha radiyallahu anha kai tsaye na batan gani to kuma ita aisha tana ganin wani abu annabi yakan yanka rago in ya yanka rago ya raba naman ya yi ta aikawa zuwa ga dangin khadija da kawayen khadija kullum sai ta khadija khadija khadija har ma ya zama aisha kishi ya kama ta tana cewa ka allam ka allam ta kun ko fa allam ya kun duniya illa illa khadija kamar a duniya babu kowa sai khadija sai annabi ya ce inna ha kanat wa kanat wa kanat wa kanat li minha walad ce ta kasance ta yi mun kaza ta yi mun kaza ta yi mun kaza na alkhairi kuma ya kasance ta haifa mun da har ma akwai sanda kishi ya kama take cewa yanzu yanzu ciyayi yanzu misali in aka samu gona wanda duk ya bubbushe da kuma gona wanda mai gashi mai danyen ciyayi mai danyen ainihin yabanya gashi yabanyan yayi lub lub da wancan wanda yabanyan duk ya bushe wanne za a zaɓa sai manzo Allah ya ce za a zaɓi wancan wanda ya lublub ne to tana nufin kenan cewa ta ita da Khadija ita Khadija tsohuwa ce ita kuma budurwa ce waye za a fifita an gane wannan kaga ashe maganar kishi yana nan tsakanin mata amma ana so ne a yi kishi mai tsafta babu shirka babu kauce hanya an gane kowace mace ta yi iya kokarin abin da za ta aikata don ta janyo hankalin mijinta amma kada kuskura ta hausa suke cewa ba boka ba malam to wai malamin kuma malam ne ko bukan <laughs> wai ba boka ba malam wai shi na musulunci sunan shi malam mutumin da yake tsafi yana kira zuwa ga bautan aljannu yana yana kwakulo gaibi wannan za a kira shi malam ko dai boka su ma boka ne ba malami ba ne shi an fahimci wannan ko to a takaice malamai sun tattauna dangane da khadija da fatima a da khadija da aisha wasu sun fifita khadija sai shiru abinsu wasu sun fifita aisha wasu sun yi tawakkufi kamar shekul islam ibn taimiyya ya ce ta bangare kaza da kaza khadija ta bangare kaza da kaza aisha imana ta bangaren sadiqa wayar ga musulunta wayar ga yin amfani da dukiya wajen hidima ga musulunci khadija ta miƙa dukiyarta ɗungurungun wajen ganin cewa da awon manzan Allah ya ci gaba an gane sannan kuma danginta sun tsaya wa manzan Allah in za a taɓa shi yana da'awa za su tsaya a yi wani daka wajen ganin ba a taɓa shi ba har ma manzan Allah sallallahu alaihi ya kira shekaran da ta rasu ya kira ya kira wannan shekara amul huzun shekaran bakin ciki saboda irin gudunmawa da take bashi an gane wannan to ta bangaren gudunmawa da bangaren sadiqa na musulunta khadija ta bangaren zurfin ilimi an gani waye duk cikin mata annabi ba mai ilba mai abin nan to yanzu da mai ilimi da wanda ya bada ilimi da wanda ya bada dukiya waye fi daraja qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun inna ma yatazakkaru qul albab to yanzu waye bi na sai shi aya in an aka su kuma wa malakum Allah tun fi sabilillah walillahi mirasu samawati wal ardh la yastawi minkum man anfaqa min qabl al yi wa qatal min qabl al yi wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد من بعد من بعد وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا to a takaice kowanne yana da daraja ta bangaren shi kuma ita ce kaɗai budurwa da manzan Allah ya aura na'am sun thumma man laifi ya rasulullah bayan abubakar sai kuma wa qala thumma umar ibn al-khattab sannan sai umar dan khattab fa'adda rijala sai ya ambaci mazaje sannan wa sai annabi sai wani sannan wa sai wani حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن Zuhri. قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن يا بني العباد بن أوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال lalle abu huraira Allah ya kara musu yadda ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya qul naji manzon tsira sallallahu alaihi yana cewa bainama ra'in fi ganami ana nan wani makiyayi yana cikin tumakinsa yana kiwo gada alaihi zib ada ada alaihi zib sai kerke ya kai mishi hari ci ya kai hari ga dabbobinsa fa akhadha minha shatan sai ya tunzi wani akuya daga ciki daga cikin awakin wannan makiyayi fa talabahu fa talabahu ra'i faltafata ilayhi dhib sai shi wannan makiyayi sai ya nemi akuyansa yana ta bin wannan ci sai ya karba akuyansa sai wannan ci sai ya waiwaya ya kalli wannan makiyayin fa qala man laha yawm sab'a to idan ka ba ta kariya yau waye zai bata kariya ranan zakoki ranan da zai zama to zakoki ne gaba daya a cikin daji yawma laysa laha ra'in gairi ranan da babu wani makiyayi in ba ni ba wato zai zama to ranan babu wani kai baka nan babu kowa sai ni ne kawai nake tare da ita hmm. nan yana ba yana nufin wai kiwo ba ka san ko shi dai bai yiwa a bashi kiwon dabbobi ya tsale hmm. kamar an dage ta a ba a ba me a ba magi ajiyar me a ba kura a jiyan nama yau a ba kura a jiyan nama misali haka ba zai yiwu ba wa bai na rajulun ya suku bakara kaga yanzu anan wajen kirkici ya yi magana mallaha yau masaba wane ne wa ke gare ta wani gata ke gare ta ranar zakoki ranar da ba ta da wani makiyayi in ba ni ba to ana nan wani mutum yana kora shanu kada hamala alaiha sai shi wannan kirkeci sai kai mata farmaki faltafatat ilaihi fa kallamatu sai ta waiwaya zuwa gare shi ita saduwar shi ya kai mata farmaki ilan wato shi mutumin yana kiwon shanu zai iya wa sanuwa zai wa sanuwan ta yi wani abu na rashin ji sai ya buge ta ya kai mata farmaki sai ta waiwaya ita sanuwar sai ta yi magana فقالت إني لم أخلق لهذا تشي كسني فني بقى هالشيء ده أرنج دوكا نبا yaya ga kawai ka bugin sanuwa ta waiwaya ta ce malam wani ina fa ganin girman ka ba a halittar ni dan ka da duka na ba <laughs> kaga ai da gudu zai zai sallama wannan sanuwar walakinni khuliqtu lil hamdi tace ni an halice ni ne dan noma a gani wato yan shafiya sun yi rabbi ga wannan ga malikiya malikiya masu cewa walkaila Walbigala, Walhamira, wal hamira wa zina da dawaki da kuma jakuna da walkairu da dawaki da alfadarai da jakuna don ku hau ku kwalliya kawai amfaninsu don ku hau ku kwalliya suka ce wannan aya ya nuna ba a cin doki an ce an yi amfani da lamu ta litar kabuha wa zina don ku hau ku kwalliya ashe ba a ce lita'akuluha ba saka ba a cin doki a wajen saboda doron wannan aya ne ina ba gane wannan to shine sai malika suka ce to ga wannan hadisin shi ma ga sanuwa ta ce ni ba a halice ni dan duka ba an halice ni dan mi dan kiwo kenan sanuwa ita ba a yi ta dan a ci ta ba an yi ta dai kawai dan ta dinga kiwo kawai wace ka yaka sa ina fatan gane wannan to kaga anan wajen wannan magana ba ita ta faɗi wasu abubuwa ne daga cikin amfaninta nan ba wai tana nuna shi kenan kawai shi kenan kawai ita don kiwo kawai za a bar ta ba misali an gane saka kuma akwai wasu hadisai da suka nuna mana da wasu ayoyi da suka nuna mana sanuwa tana daga cikin an'am wanda ya halatta a yanka a ci sai mu jam'un nusus an gane shi ma akwai nassin da ya nuna mana bayan wannan walkaila khayla wanda ya nuna mana halaccin cin naman doki sai mai jam'i na nusus shi ya sanya Allah ya cika wa gumi ba za mu kushe ma muna yi masa addu'a malami ne ba maliki amma la muta'assib baya ta'assubanci ga mazhabin malikiya wa gumi yana fifita hadisi ingantacce akan me hadisi akan me akan mazhaba shi ba malike ne amma hadisi ya fiye mai mazhaba an gane wannan ku malabar gumin ka duba tafsirin shi na hausa karkashin wannan aya din sannan ka duba rajul azhan ila ma'anil qur'an karkashin wannan aya din wal khayla wal bigala wal hamira tarkabuha wa zina kaga sharhin da malam yayi malam ya kawo sabanin da aka yi tsakanin mazhaban malikiya da mazhaban shafi'iya dangane da cin naman doki bayan ya gama kawo sabani tsakanin zai ce kulki sai ce ni a nawa ra'ayin mazhaban shafi'iyya ya fi ƙarfi saboda hadisi kaza da hadisi kaza da hadisi kaza ya kawo hujjoji ya rinja yadda yana halatta a ci naman doki ina fatan gane wannan har ma ina ganin a cikin karatun da ake yi akwai wani malami da ke to akan maka lawo ba za a ce ka kawo mana wata sabon mazhaba ba yace wani sabon mazhaba in gaskiya ta bayyana ya ba magana wani sabon abu malabu kuma ya nuna kawai tun da dai hadisi ya tabbata da shi za a yi aiki sai malam ya nuna ana cin naman doki kaga inda inda mai ta'azzubanci ga mazhaba ne zai ce a kwashi wayannan hadisai a zuba a bola ko zai ce hadisai ne wanda ya kamata a zuba a bola tun da dai malik bai yi aiki da hadisin ba ruwanmu da shi shi yana ganin malik ma ya fi manzan Allah shi mai ta'azzubanci din in manzan Allah ya ce kaza malik yake kaza to maganar malik ake dauka wa iyaz billah eh qala nasu subhanallah sai mutane suka ce subhanallah qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce sanuwa tana magana subhanallah sanuwa ta yi magana sai annabi ya ce fa inni umini bi zalika wa abubakar wa umar bin al-khattab radiyallahu anhu ni na yi imani da wannan da ni da abubakar da umar dan khattab radiyallahu anhu mu bi dumika mu uku mu yi imani da wannan kaga wannan yana nuna mana falalan wa abubakar ya aka yi manzan Allah ya san abubakar ya yi imani da shi umar ya yi imani da shi wahayi Allah ne ya sanar da shi wannan maganan cewa kai ka yi imani dama sanuwa tana iya yin magana da izinin Allah an gani kaga wannan yana nuna wato falalan wa'annan sahabbai guda biyu a wajen manzan Allah sannan a wajen Allah subhanahu wata'ala raddan ala shi'a su kuma shi'a babu wanda suke ki a cikin sahabbai kamar wayannan guda biyu Allahumma al'an mai quraishin wa ma ya Allah ka tsine ma inje shi'a ba sai sai ya Allah ka tsine ma gumaka guda biyu na qurayshawa da ƴaƴansu su waye gumaka na biyu guda biyu na qurayshawa su ne Abubakar da Umar a wajen dan shi'a ƴaƴansu guda biyu su Aisha da wa su ne Aisha da Hafsa ko sai Allahumma al'an al'awwal wa sani wa salih ya Allah ka tsine ma awwalu da sani da salih in ka ce dan shi'a ce ya Allah ka tsine ma awwalu yana nufin ya Allah ka tsine ma abubakar wa sani shi ne umar wa shi ne usman sai ya shiru akan warrabi baya tsine ma na hudu shine ali bin abi talib Allah shi kiyaye خلاص وعليكم السلام Wai mai tambayin da yake ya halatta kamar a cikin ɗalibai da suke karatu ƙarƙashin malami sai aka raba kallon ka tare jama'a a cikin daliban ka waye fi Ake ce wani sannan sai wa sai wani shin ya halatta haka la an gane farko dai wa'ancan sahabban imanin su ya fi samu idan an nuna wane ya fi wane wannan wane ba zai girman kai ba wannan wane ba zai ringa yin alfahari ba an gane wannan ko amma mu ana ciye mana tsoro idan ana yawan yaban mu a gaban jama'a za a lalata mu an fahimta da na goma muna da rauni zai iya yiwa ana yawan yabo wane ya fika zai iya yiwa nan gaba ka ringa hasada ko shedan ya shige ka mafi alkhairi dai kawai malami yana mutunta ɗalibansa shikenan Allahu a'lam amma su ma ɗalibai za su iya gane cewa ai gaskiya wani ya yana ba da gudunmawa fiye da kowa sannan sai wani sannan sai wani akwai abin da baya bukatar tambaya ma ko gaskiya a cikin ɗaliban wani babu wanda yake tsayawa yana ba da gudunmawa misali a ce yanzu a cikin masu kuɗi da suka yada da awon malaman gudun an tambi malam wani ne ce can canji <laughs> Allah ya ji kansa kaga irin kudin da ya kashe babu wani mai kudi da ya kashe mai kudi kamar wannan to irin wannan na ganin akwai irin wannan wanda a fili ya bayyana baya ma bukatar wani karin bayani Allahu a'lam eh. wani ta bangaren ilimi wani a wajen ilimi yana ba da gudunmawa wajen karantarwa wani yana bayar ta bangaren dukiyansa wani yana bayarwa ta bangaren ainihin ga irin wannan doke-doken karatuka kai kowane bangare da akwai na ga ɗalibin da shi kuma ga inda yake ba da gudunmuwa an gani kowanne kuma Allah zai ba shi lada gwargwadon gudunmuwan da yake bayarwa Allahu a'lam subhanaka Allahumma na tambaya na eh a'udhu billahi wani musulmi eh ya halatta ba gashi an sa in zai rike da fiye an yi magana kan shi kuma alaikun sana eh akwai wasu kwanaki da aka wanda ana kara kwana biyu kafin ramadan eh mutum ya dakata a ah, hadisin da ya zo cewa idan ta safa sha'ban fala ta sumu malamai sun ce bai inganta ba shi in sha'ban ya zo rabi kai ku yi azumi kamar yanzu sha'ban muna sha da ne ashirin da wani abu wani? muna ashirin da wani abu da kaga to shi in sha'ban ya zo rabi wani hadisin da ifi ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك